Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna furen juji na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Daga ƙarshe hukuncin da aka yanke wa Ijoma bai ma Joseph daɗi ba don Samuel ne ya kira shi da waya kamar yadda ya bar mai magana cewa ya kira shi ya sanar da shi duk yadda aka yi. Da aka yi ƙoƙarin samun motar nombarta. ta ya ce ta shiga motar da zai kawo ta Lagos. Wannan shi ne sila zaman Ijoma a Lagos cikin ƙarƙashin kulawar Joseph. Ya ɗauki lokaci mai tsawo bai shigo garin gora ba don har ta kai mutane sun fara magana rashin shigowar shi. Saboda kawo yanzu an gane amfani shi a cikin al'umma. Duk da zaman shi furen juji, bayanan mutane kai kokensu wurin shi ba. Shirin kwanciya yake yi dai lokacin, wayar shi ta yi ƙara mika hannu ya ɗauko wayar daga saman side drawer ɗin shi. Kebi ya gani ɓaro-ɓaro a screen ɗin wayar, ya murmushi don ganin mai kiran nasa a daidai wannan lokacin. Ya dai man, in ji Joseph ya ce wa Kebi. yi wuyar gani fa mutumina, shirwa ka muna ta ka a ƙasar. Dariya nan ta ci ta ƙasai ta yi da Kebi ya faɗa haka nan. Yana dariya yana shafa sumar kanshi da ya kwanta mai lif. har zuwa fuska ya ce al'amarin ne na rayuwa sai a hankali. Yanzu haka tun three weeks ago All man ke ta kira na wai ya ji ni shiru. But ina son in yi ƙoƙarin in shigo offer week don akwai 'yan ayyukan da zan yi ma dad. Dariya kebiye a ɓangaren shi ya ce ai ban zata za ka iya kaiwa har this time baka shigo ba ko don mutuniyar. Dan tana ta bugo min waya wai ba ta son ka. I beg forget about her. Ni dan all man da mutanen arziki na zan shigo. Wai ya labarin Jibril ne mun kwana biyu ba mu yi waya ba da shi. Kebi ya ce bari kawai man, ai all man ɗin jibril ya samu problem wallahi. Dan ya biya kuɗin zuwa Saudiya amma an cinye kuɗin. An cinye kuɗin, kes ɗin har mina. Wannan dalilin har sai da tsohon ya ciwo sosai haka ya sa su jibril cikin wani irin tashin hankali. Wani iri Joseph ya ji a zuciyar shi da ƙyar iya furtawa a hankali me yasa mutane suke haka ne wai mutumin nan ya yi iya ƙoƙarin sa ya haɗa kuɗin shi sai cikin ɗan lokaci ku ƙwace ke ya ce wallahi manoman wallahi ma noman wake ya dai siya sosai sai ya haɗa da sai da dabbobin shi shine ya biya musu su uku shi da matan shi kai kai kai kai haba dai gaskiya akwai tausayi wannan abun kawai dai bari za mu yi waya da jibrin ɗin in masa jaji Da wannan zancen ya kwana a zuciyar shi yana mamakin irin tsoron Allahn da mutane ba su da shi yanzu sam. Tun da safe ya nemi layin Jibrin inda yake faɗa mai cewa Kebi ke faɗa mai abin da ya samu mahaifin shi. Nan Jibrin ya ƙara mai bayanin duk halin da ake ciki tun farko, wai kuɗin har da yawa ne? Joseph ke tambayar Jibrin ɗin. Ai kai ko akwai yawa mana, har fa mutum uku ne. Nan dai Jibrin ke mai bayanin yadda kuɗin yake da kuma yadda ake komai. A haka suka yi salama bayan sun ɗan taɓa hirar yaushe rabo. Tuka mota yake yi don zuwa Deford ya dubo wasu motocinsu. Amma a zuciyar shi na tunanin cewa ashe ma ba wasu kuɗi masu yawa ne ake ake biya ba shine ya har ga wasu musulmai ga su da halin zuwa amma sai su tsaya tare duniya ba sa damuwa da ƙoƙarin zuwa sauke faralin da aka sa musu yanzu diba fa wannan mutumin noma ya da karfin shi ya biya kuɗi dan kawai ya tafi ya sauke farali amma aka samu marasa imani suka yaudare shi saboda tsabar damfara da yaudara wanda ya samu ta rashin imani wannan zancen ya sa shi yin tunanin cewa ya kamata ya kai kakar shi ta yi ziyara a jerusalem haka kawai ya tsinci kanshi da nishaɗin jin daɗin wannan tunanin da ya yi Da haka bai tsaya wani ɓata lokaci bai fara musu shirin tafiya ita da shi. Da haka ya yanke shawarar shi ma mahaifin shi wannan zancen. Zaune Mista Emma yake a kofar gidan shi, kasancewa yau Lahadi bai zuwa ko'ina. Ganin mai kiran nashi ya sa shi jin zuciyar shi ta yi mai fari kal Dan dai ya san cewa Joseph na matukar ƙoƙarin shi wajen kulawa da shi. Ba kamar sauran yaran kabilar su da da zarar yaro ya girma ya fara cin gashin kanshi. Ya daina yawan kula iyayen shi kenan. A jiya zuciya ya saki daidai lokacin da yake ɗaukar wayar ya ce hello son, how are you? Shi din ma Joseph ɗin jiya zuciya ya mai ƙarfi ya ce mai I'm fine dad. Ya ce ina ta ƙoƙarin kiran layin MTN ɗinka baya shiga shi ne na ce bari in kira layin Airtel ɗinka ko zai tafi. Dadi ɗin murmushi ya ce ai matsalar sabis ne kawai. Ya kuke? Ya aiki in ji Mr. Emma yana tambayar ɗan naci. Joseph ɗin ya ce everything is fine dad. Mr Emma ya ce, "God bless you, my child," Amin ya ce da murya mai ɗan ƙarfi. Ɗan shiru ya biyo baya, sai Joseph ɗin ne ya ɗan da shirin da cewa, "Dad, dama ina son shi dama cewa za mu tafi Jerusalem ni da grandma." "Which grandma? My mother? My mother, mother. What, Mr Emma?" Ya faɗi da ƙarfi kamar wanda ya ji tsoron hakan. "Kana cikin hankalinka? Yaushe har ka fara huɗa da ita?" Idan ma baka fara ba bana son ka fara saboda ka san cewa is wicked woman. Dan ana suspecting in cewa ita ce ta kashe mamanku. Ya yi ɗan murmushi har uban na jin shi ya ce ba za ta yi komai da shi ba ai. Dan shi gaskiya bai yarda da zancen da ake yi a kanta ba. Fada sosai Mr. Emma ya dinga yi wa Joseph akan cewa ya janye tafiyar da ya shirya shi da ita. Har suka yi salama yana mai jaddada ma ɗan nashi cewa ya fita harkar kakar Kwana biyu da Hewell yana cikin damuwa sosai, idan ka gan shi ba sai an faɗa maka cewa bai cikin daɗin rai ba. Da haka ya je gurin wani fada ya mai bayani, inda fada ɗin ya ce mai, ai da ita muguwa ce ba za ta tafi wani wurin ba. Sai a lokacin hankalin shi ya ƙara kwantawa da kakar tashi, wacce 'yan uwan mahaifin shi suka aza ma ƙahonzo ƙawai muguwa ce. Tabbas ya ji daɗin zancen wannan fasto ɗin don ko ba komai Wannan tafiyar zai wanke zargin da ake wa matar. Don haka sai da ya ga komai ya kammala ya kama hanyar zuwa Niger State of Nigeria. Ya isa cikin dare da haka gidan su Aunty DJ don ya kai mata tsaraba duk da yana jin yunwa sosai. Ga shi yanzu in dai yana kwanta hura sai abincin gidan Aunty yake iya ci saboda kawai yardar da ya yi da matar. Don daidai da rana ɗaya ba ta taɓa nuna mai kyama ba kamar yadda ya fahimci cewa sauran musulmai na yi mai ɗan ƙyanƙyami ba. A falon gidan ya same su gaba ɗaya suna kallon season fim na India. Cikin muna da ɗaukin duk wanda ke falon ya tare shi banda Maryam, wacce ke kwance saman dogon kujera tana kallo a lokacin. Anti Dija ta ce oyoyo da bakin dare, haka shi ne baka faɗa mana cewa kana hanya ba Joseph? Ya ɗan dariya ya ce tafiyar haka ta zo min wallahi anti kawai yau na ji ina son shigowa kwanta gore ne. Bayan sun gaisa, Aslam yana makala a jikin shi tun shigowar shi. Ya ɗan kalli anti ya ce a tura yara su kwaso muku kaya a butko. Inda Maryam take kwance anti ta kalla ta ce Maryam tashi mana ki tafi ku kwaso. A cikin zumburo baki ta yi kicin kicin da fuska ta ce a shagwabe sannu. Ba tare ta jira amsar shi ba ta wuce tana ƙoƙarin ɗaura ɗan kwalinta a kai. Har ta kai kusan kofa ta ce a buɗe but Take cewa a buɗe but ɗin yake ne? Ti kawai ya miƙa mata ba tare da yin magana ba don ko banza dama shi. Dama shi ba shi da magana. Ta yi gaba tana turo baki gaba tana zumbure-zumbure Har ta kai bakin kofa sai anti DJ ta ce idan ba baki iya ba kada ki mai ɓarna Maryam. Wucewa kawai ta yi don takaicin da take ji. Kaya ne shaƙi a ɗin tsarabar ƙasar kurmi ya kawo musu. Maryam tunda ta samu da taimakon yaran shiya aka gama kwasar kayan Ta ƙara juyowa hanyar falon ba ta yi ba. Ko ƙara juyowa hanyar falon ba ta yi ba, kawai ta shige ciki abinta. Ya ɗan kai wani lokaci suna hira da Antony sannan ya mata sallama ya tafi. Inda Aslam ya sa musu kuka sosai wai sai ya bi shi. Sai bayan tafiyar shi ne Antony ta take wa Maryam faɗa akan irin yadda take nuna wa Joseph ɗin. Anti DJ ta ce abin da ya sa take jin shi a jiki ɗayan biyu ne. Na farko dai ko Allah zai sa ya gane gaskiya. Jin haka sai da Maryam ta ɗan ɗaga ido ta kalli anti ɗin ta ce a hakan anti. Ki ga mutum ƙasar gumin arni haka har kike ganin cewa zai iya tuba. Maryam kina gode tunani? Akwai abin da ya fi ƙarfin Allah ne Maryam. Kin ga kuma na biyu yadda yake ra'ayin yaran nan kamar wasu jini shi. Duk saboda Aslam ya zo mana. Kin ga kuwa ba daɗi in dinga nuna mai tsana ko ƙyama a fili. To yanzu yaya zaki ki da wannan kayan da ya kawo muku? Dan dai ni gaskiya ba zan iya cin komai na kafiri ba. Anti DJ ta rasa abin da za ta ce wa 'yar uwata ta. Wacce ga ta dai 'yar ƙarama sai shegen aƙida kamar wata malama. wace gari tun da safe ya nufi gidan su Jibrin don gaida mahaifin Jibrin ɗin. Yadda yake zato abin ya fi nan, don duk ɗan dattijan yara mai yi baƙi sosai sun ɗan daɗe zaune a baki a ɗakin baban Jibrin ɗin da zai tafi ya bashi dubu hamsin ya ce a sai mai lemo. Sam ya ƙi karɓar kuɗin sai da ƙyar ya karɓi kuɗin da farko Joseph ya zata ko baya son abin hannun shi ne. Sai da dattijan ya ce mai ya rage sun yi yawa ya ba shi ko kaɗan ne. Ya ce baba lemo kawai za a sai maka ka sha. Bayan fitar su waje ne Joseph ɗin ke cewa Jibrin yanzu me ake ciki a kan zancen. Nan dai Jibrin ya ce da mai cewa kotu ta ce mutumin ya biya shi nan zuwa karshen shekara. Joseph ya ce har lokacin ba a tafi aikin ba kenan. Jibrin ya ce kai ba Har wasu na shirin zuwa ma a lokacin? Kai haba impossible in ji Joseph. Gaskiya a san yadda za a yi mu samu mu samu baba su tafi wannan shekaran. Jibrin ya ce yaya za mu yi man tunda duk ɗan abin da ke ga baba shine ya hada ya biya musu. Joseph da ke ƙoƙarin buɗe mota ya ce ma Jibrin a ina za mu samu kujerar ne. Mamaki karara a fuskar Jibrin ya ce kai ba fa maganar wasa ba man kuɗin mutum uku baba ya biya fa. Joseph ya ce and so what? in dai har za mu samu ai sai su tafi murna jibrin zai yi ko kuma me sai dai kuma a zuciya shi yana tunanin in har mahaifinsu zai yarda da zuwa maka da kuɗin joseph da haka fa ɓata lokaci suka shiga cikiyar kujerar maka sai da ƙyar suka samu a wani local government kusa da kwantagora magama local government sai dai an musu ƙarin kuɗi sosai a kai amma ke juye ya biya don dai kawai yadda yake jin kada a wuce baban jibrin bai samu zuwa aikin hajji ba kamar yadda ya niyya magana na zuwa gurin baba ai baba ya ce san ba da shi za a yi wannan aikin ba ina zai tafi aikin hajji da kuɗin kafiri da tambaya da komai malamai suka ce ya halatta tafin da shi ya ga dama ya ba su kuɗin shi ya ba da kuɗin kyauta Wannan tafiyar na mahaifin Jibrin da Joseph ya ba kuɗin zuwa Saudiyya ya jawo muhawara sosai a cikin gari, har ta kai waɗanda ba su san shi ba yanzu sun fara samun labarin shi. Da shi aka yi komai har zuwa rakiyarsu airport a Minna, inda za su tashi zuwa ƙasa mai tsarki. Wannan abin ya ba wa Joseph mamaki sosai don tun a nan suka fara ibada. Daga can ya wuce zuwa Abuja, wurin zancen bizines ɗin da suke so su fara junawa. Wannan tafiya tamkar tafiyar don Jibrin aka yi don ita ce samuwar aikin Jibrin ɗin. An ba shi in charge na supplying ɗin duk wani shinkafa da man gyaɗa da za a shigo da shi daga wata ƙasa zuwa ƙasar Arewa da kewayenta kamar su Cameroon da Chadi da Nijar. Ba ƙaramin sa'ar samun wannan nasara ya yi ba don mutane da dama sun yi ta ƙorafi a kai. Wannan abin yi wa mutane da yawa daɗi saboda Jibrin mutum ne mai taimakon na ƙasa da shi sosai. Lokacin tafiyar su Joseph da kakar shi ya yi kawai sai ji Mr. Emma ya cewa Joseph ya fita tare da ita zuwa Jerusalem. Wannan fitar mutanen ƙauyen suka dinga mamakin cewa tunda ita wicce ce, yaya za ta iya zuwa can wurin bauta. Wannan tafiyar ta ɗaure Joseph kai sosai saboda abin da ya gani a can ya bambanta da yadda suke bambanta da yadda suke gudanar da nasa addinin anan. saboda sai ya ga cewa ai duk kusan al'adun da ake yi a can kamar al'adar musulman Najeriya ce da sauran da sauran duniya hatta da alwala idan baka yi ba ba za a bari ka shiga cikin masallaci ba abubuwa da dama ya gani a can sai kuma ya ga cewa ai har da musulmai daga wasu ƙasashe suna zuwa yin bauta a cikin wannan masallacin mai tsohon tarihi wato masallacin baitul muqaddis ya dawo gida zuciyarsa fam da tunani kala-kala a cikinsa Kakan shi mai suna Chioma tun a can ta dinga wani irin kuka na farin ciki, tana mai sa mai albarka. Addu'ar kamawa da lafiya da duniya lafiya ta dinga mai a ciki, ta sako zancen da ake mata zargi da shi tana mai cewa ta gode Allah da ya ji kanta ya zama abin kwatance a cikin da jikanta ya zama abin kwatance a cikin jama'arsu har ya fidda ita daga zargin mutane cikin wani irin magana kamar waka Joseph da ke zaune yana kallon ta a cikin ɗan gurin shan iska da suka tsaya a wani airport. Yana sanye da wani katuwar rigar sanyi a jikin shi. Ya taso daga inda yake zaune tun fara maganar ta. Ya rungume ta a jikin shi don maganganun da take faɗi sun ratsa mai zuciya sosai a lokacin. Tunanin mahaifiyar shi wacce a yanzu ba ta da rai ya fara ji. Da a ce tana da rayuwa ne da yanzu suna tare da ita a wannan gurin. Saboda ya sha taya wa mahaifin shi cewa su zo wannan gurin ziyara amma sai Mr. Emma ɗin ya ce baya son abin wahala shi. Wasu hawaye masu ɗumi suka silalo mai daga ido zuwa ƙasan fuskar shi. Yana jin mutuwar uwarsu kamar yanzu ne abin ya faru mata. Mai haƙuri da sanin ya kamata. Dan yana da wayan shi irin yadda mahaifin shi ya dinga wahalar da ita a lokacin zaman su Jin hawayen Joseph na ɗigar mata a wuyanta ya sanya tsohuwar ɗagawa daga cikin jikin shi. Ta dubi fuskar shi ta ce, Joseph Martel, Don cry please. Ƙara rike kakar tashi saboda yadda yake ji a zuciyar shi babu daɗi. Sun kai wani lokaci a haka sannan ya ja ta da ƙyar zuwa wurin da kayan su yake gefen wasu kujeru da aka tanadar wa matafiya. Sun iso gida Najeriya cikin farin ciki da walwala a su, saboda sun tafi inda kowane ɗan addinin Kiristiyan ke burin zuwa. Zuwa gidan shi da yake sauka a Abuja idan ya zo. Sai da ya huta sannan ya kira Kebbi yana shaida mai cewa sun dawo shi da kakar shi. su biyu abokanan shi suna ta zuwa yi mai barka da dawowa. Tun wannan tafiyar ta su Joseph ya sa wa ranshi cewa ba zai ƙara barin wannan 'yar tsohuwar kakar shi cikin wahala ba. saboda tana buƙatar hutu a rayuwarta yanzu. Kwantagoro suka nufa daga Abuja inda tsohuwa ba bata su hakan ba, don da ita ta so ne ta koma gida. Don yanzu ba ta son wani alaƙa ya haɗa ta da mahaifinsu Joseph, tunda ya iya raba ta da 'ya'yan yarinyarta. In ba don Allah ya bata jika mai albarka ba wanda ya san darajarta. Sai bayan tafiyar Joseph Jerusalem ne labari ya iso ga mahaifin shi, irin taimakon da ya yi wa Jibrin Again. Abin da ta kai shi da hawan jinin shi ya tasar mai. Dama ko ‘yan uwan Ema Ibo sun san shi mutum ne wanda baya son taimakawa na ƙasa da shi. Cikin dare suka isa tun a hanya suka waya da Samuel. Nan Samuel yake da mai abin da ya faru. A cike da rashin son taimakon da mahaifin shi baya son ya nayi ya iso fam a zuciyar shi. Murna sosai ‘yan uwan shi suka yi da ganin kakarsu wacce tun suna ƙanana sosai rabon da su ganta. Mista Emma yana dawowa daga church gurin sabis ɗin dare, ya yi gama da wannan tsohuwar, duk da shi ba wai wani girma shi ta yi ba sosai. Nan da nan annurin fuskar shi ya gushe mai sai da ƙyar iya kontrolin ɗin zuciyar shi. A nutsa, Joseph ya fito daga ɗakin shi don zuwa taryar baban shi. A fusace yake karɓa mai inda ya fara mai sababi na rashin bin umarnin shi da Joseph ɗin baya yi. ya ce saboda ka ga yanzu kana cin gashin kan, shi yasa ban isa na sama doka ka ba ba ka faɗa min meye hujjar ka na taimaka wa yaran hausawa kuma musulmai joseph har in ba za ka daina hulɗa da wa'annan mutanen ba ina warning ɗinka ka daina shigowa kwantagora please Joseph wanda kanshi ke duke tunda mahaifin nashi ya fara faɗa ya ɗago a hankali ya fara magana cikin natsuwar nan tashi ya ce dole in taimaka musu ba ba saboda sun min abin da ya fi haka a lokacin da nake buƙatar hakan Reɓa ta Mr. Emma ya ɗaga kai cikin mamakin kalaman ɗan nashi ya ce, kana nufin cewa ba za ka iya rabuwa da su ba kenan? Shiru ya mai wannan karan yana dai sauraron shi kawai. Barin falon ya saboda ya san cewa yanzu wani zafin ba wani zafin ba zai lankwasa Joseph ɗin ba. Aisha ta yi farin ciki sosai da jin cewa Joseph yana gari, don ta cikin dare ya kira ta yake shaida mata cewa ya shigo. Ta san cewa ita kan kakarta ta yanke saƙa kenan. don ba ƙaramin abu take samun gurin shi ba. Daidai dai iyakar da shi kawai 'yan wasanni ne kuma ba wani mai yawa ba. Sosai ta shirya ma wannan zuwan nashi saboda saboda tana da yawan bukatoci a kan shi da yawa shi ko tun da safe ya fita zuwa wani ƙauye shi da Kebi dan yana gari. Ba su dawo ba sai zuwa dare maraice. Sai zuwa dare suka iso garin bayan ya wanka ya shirya zuwa ganin little friend ɗin shi. wanda kusan koyaushe yana tuna yaron aka kawai son Aslam ya shiga zuciyar shi. Tsarafa sosai ya kawo ma Anti dj da yaranta, don gaskiya sai da Anti ta kasa yin godiya. Ita kanta Antin wasu materials masu kyau da tsada ya sako mata ciki tare da dogayen riguna. Islam tana gama ganin kayan ta ce ina na Little Mommy ɗinmu. Da sauri Anti Dije ta ce mata ainawa tare da nata ne za mu raba. Wani injin? wa Ni, in ji Maryam da ke ƙoƙarin buɗe firij a lokacin don ta ɗebo kayan miya. Kai ta girgiza wa antin ta ce a natse, na yafe ni na yafe ni kam, gaskiya ban so. Islam ta zo har inda take gaban firij ta ce kina so mana little mommy ba ke kika ce mama ta saya miki anko ba. Hannun yarinyar Maryam ta haɗo guri guda ta ce Islam na gode bana na so na ce miki. Anti ce ta ce ke za ta karɓa ai wasa take yi. Cikin mamakin maganar Antirija ta ɗago kai ta kalle ta. Da niyyar magana sai kuma ta yi shiru kawai don irin kallon ki shiga yinki da antin ta yi mata a lokacin. Aslam ne ya ce mama don ba a siyo mata nata ba ne wai ba ta so ko? Na ce maku ba na so kawai simple. Ta faɗi a natsa daidai lokacin da take ƙoƙarin barin gurin. A hankali ya bi ta da kallon mamaki saboda sai yanzu ya fara ganin tsana ƙarara a cikin idon wannan yarinyar. Ya rasa dalilin wannan tsanar da 'yar ƙaramar yarinya ke mishi haka. Bayan tafiyar shi, anti ta Maryam faɗa sosai ya ta kai Maryam ɗin yin kuka. Don dai ita gaskiya ba ta ra'ayin wannan mu'amalar da su anti ke yi da wannan arnan sam. Washe gari Maryam na tsakar gida zaune da farantin shinkafa a kan da tana gyarawa tana ta rera ƙira'arta a hankali. Joseph ya sallama suka shigo tare da Aisha wacce ta yi kwalliya cikin wasu irin haɗaɗɗun buje da riga masu kyau. Kallo guda ta musu ta kawar da kai gefe guda don ba ta son ƙara ɗaga kai. A hankali ta ce musu ba ta nan. Amma ta ce idan ka zo ga abinci a falo. Daga haka ba ta ƙara wani zance ba sai ƙoƙarin ci gaba da aikin gabanta tai kawai. Aisha ce cikin magana kamar raɗa ta ce wannan yarinyar na lura ba ta da kirki wallahi. Jiya da take wa mutane magana wani iri kamar tana jin warinsu. Bai ce mata komai ba asali ma kamar bai ji ta ba. Kebi ne ya sallama sosai irin ta musulunci duk da ba wai ta saka mai fuska bane amma dai ta karba mai cikin girmamawa da nuna kulawa. Daga inda take tana jin suna hira akan wani kai wanda cikin su yake. Sai dai yanzu mahaifin shi baya bari yana bin su sosai. Wai yana zuwa aiki a gonar mahaifin shi ko yaushe. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.